الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى لسكي سورارا ولكم كلم عديد وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da shi daga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin a wannan mu'assasa mai suna a sahabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka sa mu yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon yin bari muna roƙon Allah abinda ke ciki na rahama Allah ka haɗa mu da shi wanda ke ciki na azaba kuma wanda aka ambata Allah ka tsare mu daga gare shi jiya cikin wanda nake faɗa sun bayar da gudunmawa cikin wannan asusu na sahabatul kiram wato hajiya hadiza hafiz ne sai na ce hafiz da aka hajiya hadiza wato hafiz muna roƙon Allah ta'ala ya saka miki da alheri sannan akwai ɗan uwa malam yahaya daga garin sakkwato wanda mutane suka fi sanin shi a can da yahaya black shi ma mahaifiyarsa jiya Allah ya mata rasuwa a can sakkwato sakkwato irin yadda kano ta shiga matsala sakkwata ma ta shiga matsala don ko ajiyar da yake faɗa mun cewa a gida ɗaya mutum uku suka mutu to coronavirus sun ci don kusan ana ganin ma mutuwar da ake yanzu a sakkwata adadin yana so ya fi mutuwar da ake a kano saboda haka ga tsananin zafi dama ana yi a sakkwato don muna samun labari cewa lallai bana ana zafi ba na wasa ba da kuma yanayi yadda ake ciki ke sa muka bayar da shawara duk da wasu guraren ana kokari kamfanin nukan samar da wuta amma sai daga cikin abin da zai taimaka ya rage wa mutane damuwa wajen zaunar da su shine akwai maganan a ce ana samun wutar karanci a cikin awa 24 zama ana samun awa 20 cikin awa 24 amma ba wuta babu babin ce yawa kuma ka zo ka zaunar da mutane a gida to Allah maɗaukacin sarki ya dai kiyaye sannan akwai waɗanda suke gani na ga malamai sun fara kiraye-kiraye ta wasu na zuwa su je su karɓo pass a ba su dama su buɗe guri wajen sai da abinci ya kamata fa hukumomi su sani yadda cin abinci ya zama dole haka addini ma ya zama dole sau da haka yadda gwamnati ta yi tsari saboda tana ganin mutane ba za su rayu ba sai sun ci abinci to aka fiye zama ba za kuma a rayu ba dole sai an yi addini ga wanda ya san addini, ga wanda ya damu da addini sau da aka shawarar da muke bayarwa a matakin farko yanzu muna kira ga hukumomi zai na yi magana ko shekaran jiya ko wani na cewa wai kafin aini sa doka a garin nan sai da aka zauna da malamai da ce wallahi ni dai ban sani ba kuma ni ba a yi zaman da ni ba kaga tun da ban san an yi ba ba kuma a yi da ni ba to kaga ni in zo in ce an yi ni ban sani ba wadda aka kiran da muke yi yanzu lissafin da muke idan aka tafi wannan satin kusan sati na bakwai kenan babu maganar sallar jima'a wasu guraren ma yanzu unguwannin na musulmi sun koma kamar unguwannin kafirai ko kiran sallah ba ka ji kuma a cikin watan na ramadana wannan nan ne watan da ake jin shi'ar na addini yana yawo to wasu guraren yanzu ko kiran sallah ma ka daina shi saboda halin da aka shiga ciki da aka muna kira zuwa ga malamai su duba wannan lamari don ita wannan matsalar da aka shiga ba a masan yaushe za a fita cikinta ba to shin tun da ba a san da za a fita cikinta ba haka kuma addini zai ci gaba da zama shi ma babu mataki firan da aka fita ko ko yadda suka tsara yadda za a je a wasu harkoki na rayuwa shi ma addini ya kamata ya zama yana da tsari da haka abinda ba za a rasa duka ba kar a same shi duka a madadin a ce an daina sallolin gabaki daya na jam'i musallan sallar juma'a so daya a wuni to ya kamata gwamnati ta samar da tsari distan din da aka faɗa alal akalli kowa ya je da dadduman shi an je kowa ya tsaya sannan kowa ya tafi da abin sawa a fuskarsa sannan abinda da ake tanada na wanke hannu a wanke hannun wannan ne na ganin ya kamata a yi tsarin da abin da ake gani na cinkoson jama'an shi zai kawo matsala to a taƙaita shi amma abin da yake da alaƙa da addini ba zai tsaya ba kamar yadda abin da yake da alaƙa da rayuwa ba zai tsaya ba in an fahimci cewa rayuwar ba za ta fi ba dole ne sai an ci sai an sha to ga wanda ya san Allah ya san addini kun ba yadda za a yi dole rayuwar ta tafi dole sai da addini al-imamu ahmad ya faɗa ya ce buƙatuwar ɗan adam zuwa ga ilimi kaɗai ya fi bukatuwarsa zuwa ga abinci don abinci sau uku kake da buƙatar tafi shi da safe da rana da daddare amma ilimi kana bukatar sa ne gwargwadon numfashin da kake yi a rayuwarka to haka abin da ya shafi ibada ga Allah subhanahu wata'ala musamman mafi babban girman al'amari shine sallah dan yanzu wasu masallatan ko kiran sallah ma an daina ji ga baki daya amma wannan shawara ne Allah kuma ya sa wa'inda abin ya shafa su ji a matakin farko sannan su duba abin da za su duba sannan su yadda cewa duk wannan matakan da su za su ɗauka ba shi ba ne abin da zai magance matsalar Allah ne kaɗai zai iya magance matsalar sannan mun faɗa a bayan ce tun farko an yi kusakurai ta yadda sanda matsalar nan ta fara wa'inda bai kamata a basu su dawo kasar ba suka dawo kasar da matsalar nan shine sababin yaduwar matsalar nan yanzu cikin abin da na ji Dr. Sani yana faɗa abin da ya faru a Faransa akwai sojoji da suke zauna a jirgin ruwa wayannan sojojin an yadda ba su da alaka da kowa kowa bai alaka da su ba su ba su ba wanda ya fita a cikin su ya je waje sannan ba wani daga waje da ya zo cikin su amma kuma sai da aka ji aka auna su sai gashi suna dauke da cutar coronavirus ta ina ta je musu wanda aka sai wasu suka dauka wai dabarar su da wayayen su shi zai sa matsalar ta magance ba Allah bane zai magance ainihin wato matsalar wannan shine mun shawarar da muke ainihin wato bayarwa Allah kuma ya sa hukumomi su yi abin da ya dace kuma muna kara kira lallai a yadda za a yi wajen a tunanin a yi tunanin yadda za a taimaki mutane matsalar nan tun da ba a san yaushe za a fita a cikin ta ba tsakani da Allah mutane suna cikin wani yanayin da in ma cutar coronavirus ba ta kashe su ba to wani yana zaune a cikin gida damuwa da bakin ciki da tashin hankali kaɗai zai kashe shi wallahi wannan shine Allah ya sa mu dace Allah kuma shugabanni ya ba su ikon yin abin da ya dace akan waɗannan matsalolin da tausaya ma jama'a da jin kan jama'a su kuma mutane Allah ya ba su ikon bin doka da tsari da aka sa dan abin da zai taimake su jiya mun faro tafsirin hurrimat alaikum almaitatu ba mu karasa ba alaran ma zai kara maimaita ayin sai mu karasa bayanin akramaka Allah wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقولة والمتغسية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجالس لإثم فإن الله غفور رحيم jiya من ɗauko بياني tun حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم kakku du tsoronsu in ji Allah amma ga shi Allah yana ce ka a ji tsoron wani abu sai ga shi korona ta zo duk ta firgita mutane sai ya zamanto suna jin tsoronta wasu fiye da yadda suke jin tsoron Allah ba komai yake kawo wannan ba yanzu galibin mu mun riga mun lalata alakan mu da Allah ne shi yasa duk abin da bai kamata ya daga mana hankali ba sai kaga ya daga mana hankali duk musulmin da ya imani da Allah da ranar lahira ya san cewa wannan matsalar in ta same shi na husnayn ne abu dai duk ajaban li'amrul mu'min haka annabi yace abun mamaki ya tabbata ga mu'mini in duk kowanne ya same shi babu asara jarrabawa in ta zo ka zauna gida kai hakuri Allah subhanahu wata'ala ya baka ladar wanda ya fita jihadi. wanda ya mutu a cikin ta Allah ya karbe shi a matsayin shahidi mai matsalar a ciki da mutane za su zo su tashi hankalinsu su taga hankalinsu da an ce ga korona nan sai ga kowa yana ta gudu yadda ka san an ce ga wani wai ga ta nan ga ta nan ta zo ina ne ta zo ina ne sai ka ce wata mutum shi ne falata shawum Allah ya ce kar ku ji tsoronsu wakshawni ku ji tsorona da haka a nan wajen akwai wakshawni wakshaw da haka atsafi ne abin da ya gabata a baya akwai nunun din nan da muke gani akwai ya'ul mutakallim da aka shafe shine fi mahallin nasl maf'ulun bihi na wakshaw shi yasa zaka ga koda baka ganin ta a rubuce a Qur'ani zaka ji cewa wajen karatu eh da gaske akwai ya'ul mutakallim fala takhshawhum wakhshawni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na in ji Allah subhanahu wa ta'ala da aka jiya mun yi magana mun kawo fi'ilin khashiya yafsha a Qur'ani da ma'anoninsa da yake zuwa wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa babu wanda zai zamantu yana wa'azattuwa da gargaɗin da Allah yake sai mutumin da ya zamanto yana jin tsoronsa Allah ya faɗa mana ya ce inna ma tunziru man inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salata wa ata az-zakata wa man tazakka fa inna ma yatazakka wa aqama as-salata wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir sannan Allah madaukakin sarki yace inna ma tunziru man ittaba az-zikra kawai kana gargadi ne ga wanda zai bi abinda Allah ya saukar na wahayi wa kashiyar rahman bil sannan sannan ji tsoron Allah a boye babashirhu bi maghfiratin wa ajalin karim da aka ayi masa bishara da wata irin gafara da kuma lada mai karamci a wajen Allah za mu ga cewa hatta abubuwan da suke al-mutajarrid min al-aqli wanda ake ganin ba su da hankali wallahi suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa in qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddara a tufiha wannan ya tun kuɗa ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne sai Allah ya ce musu wallahu mukhrijum ma kuntum tattumun abinda kuka boye Allah sai ya fito da shi sai ce faqul nadribuhu bi ba'daha sai muka ce to ku ɗauki wani abu na wannan sani da kuka yanka wanda ya mutu a dake shi da ita zai tashi ya faɗi waye ya kashe ni kuma haka aka yi da aka ɗauki wani abu aka dake shi da ita ya tashi ya ce wane ne ya zo ya kashe ni don ya ci dukiya don ya ci gado na sannan ya koma ya faɗi ya mutu sai Allah ya ce musu kazalika yi Allahu lahul mauta yadda ko ga wannan kun tabbatar ya mutu Allah ya tayar da shi to haka duk wanda ya mutu Allah zai ya tayar da shi wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun yana nuna muku ayoyinsa ne dan ku zamanto mutane masu hankali amma da ya gama sai ce thumma qasat qulubukum min ba'di zalika sannan zuciyarku ta bushe bayan haka sai ce fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kaman dutse Allah ya ce gara ma dutse ne ita dan adam ba dutse idan dutse ya bushe ka san yadda dutse yake amma zuciyar ɗan adam takan yi lalace wanda Allah ya ce gara ma dutse da ita saboda wa inna min hijarati hijarati ma yatafajjaru minhu al-anhar akwai dutsen da zaka ga ruwa yana fitowa a cikin sa wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha ya yahbitu min khashyati Allah akwai dutsen da wani na jikin wani zai fado daga sama ya yi kasa ba don ba saboda ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga Allah ya ce wa annabi lau anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah alqur'anin nan da muke karanta ba cikin watan ramadana a zauna ana ta tafsiri a karanta ka ga bai canja rayuwar mutane Allah ya ce to da mun saukar da shi akan dutse ne to la khashi'an mutasaddian min khashiyatillahi da kaga dutsen ya kankan da kai ya tsatsage saboda ganin girman Allah subhanahu wata'ala sai ce wa tilkal amsal nadribu halin nasi Allah ya ce wannan misalai ne muke bugawa mutane la'allahum yatafakkaruna ko mutane sa yi tunani wannan qur'anin da muke karanta amma sai ga wani a karanta qur'ani sai ka gaba abin da yake canzawa a rayuwarmu idan mutane suka samu alkhashiya jin tsoron Allah yana saban musu da arraja'u kaunar abin da ke gurin Allah yana haifar da attaqwa sannan yana haifar da alkhushu'u natsuwa ta gangar jiki da kuma halatto da Allah duk lokacin da zaka yi abu sannan yana haifar da arrahba wato jin tsoron abin da ke gurin Allah sannan alkhashiya tana haifar da alwara'u tsantseni sannan akwai abin da ya shafi al'ina ba komawa zuwa ga Allah abdullahi dan mas'udi yana faɗa yana cewa laisal ilmu min kasaratul hadisi ilimi ba wai yawan ka haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawa bane ko ka tara tirin maraji'u yace a'a walakin al-ilm min al-khashiyati ilimi tasirinsa in kai shine ya koya maka tsoron Allah na sha faɗa na ce ɗalibai da suka yi karatu muke karatu duk wanda aka je lahira karatun nan bai zama masa sababin tsira ba wala kar ya dauka karatun yana da amfani ba shi da wani amfani bai da wani amfani abu darda yana faɗa yana cewa tamamun taƙawa cikakken abin da yake ne tsoron Allah ya ce an yattaki Allah al'abdu hatta yattaki yahu bawa ya kiyaye Allah ya zamanto kana taka ɗanɗan da abin da ya shafi janibin Allah ya ce min misali zarratin hatta abin da yake kamar ƙwayar atom ne kamar misali zarra hatta ya ka ba a ya ma yara annahu halalu har sai ka bar abin da kake ganin ma wani lokaci halal ne kashi ya ta an ya kuna haraman saboda jin tsoron kada wannan abin ya zama haram ya kunu hijaban bainahu wa bainal haram abinda zai zama to shamaki tsakaninka da ainihin wato khashiyata an kuna haraman yakunu yakunu hijaban bainahu wa bainal halal abinda zai iya zama shamaki tsakaninsa da ainihin wato halal din to akwai abinda ya halatta wani lokaci kakan hakura ka kyale shi wannan al-imamu ya kawo shi a cikin ad mansur da kuma ahmad a cikin littafin sana'ar zuhuri masruq yana faɗa yana cewa kafa bil mar'i ilman ya ishi ga mutum a matsayin ilimi an yafsha laha ya tun ilimi ya koya masa tsoron Allah ya ce wa kafa bilmar mar'i ya ishi mutum a matsayin jahilci an yi ujiba bi ilmihi wato ya zamanto yana jiji da kai da ainihin wato ilimin da yake da shi malik bin anas yana faɗa yana cewa haƙƙun alaman tsalabar ilm haƙƙi ne ga wanda ya nemi ilimi an ya kula lahu wa ƙarin wa sakinatin wa kashiya ya zama kana da natsuwa ta gangan ciki kana da natsuwa ta zuciya sannan kana da tsoron Allah sai ya ce wal ilmu husnun liman ruzika khairuhu ilimi yana da kyau amma ga wanda aka azarta shi da arzikin ilimi da akwai wanda za ku ga sun yi karatu amma wallahi abinda ake samu na alherin karatun Allah ya zara albarkar shi kawai karatun aka ba su da shi babu albarkar karatu wannan ilimi yana da ainihin wato wannan sannan salih alkalil wannan ya kawo cikin hiliyatul auliya na abi wato li na'im salih bin abil Kalil yake faɗa yake ta ilam a'lamun nas billahi ashadduhum lahu khashiya mafi sanin mutane wajen girman Allah wanda ya fi kowa jin tsoron Allah ta hanyar duk abin da zai yana halatto da Allah subhanahu wa ta'ala idan mutane ba su da khashiya yana haifar da matsaloli kamar haka akwai al-isyanu Allah sannan yana haifar da al-gurur rudu sannan yana haifar da al-fujur fajirci sannan yana haifar da al-kibru girman kai sannan wal ujubu da jiji da kai sannan alƙaswa bushewar zuciya sannan akwai algafala rafkana sannan akwai al'amnu min makarin lahi mutum ya amincewa kamun Allah da zai masa a koda yaushe wannan yana da fa'idoji yana daga ciki wannan abin da Allah ya ce falata shauhun kakku tsoronsu wa shauni ku tsorona to jin tsoron Allah wannan kashin yana haifar da mutum alfauzu bil jannati rabauta da aljanna wan najatu minan nar da kuma tsira daga wuta sana abu na biyu al'amnu minan al-faza'il akbari samun aminci daga firgici mafi girma da za a yi Allah ya ce wani kuka fi suri fasa'iqa man fi ci wa man fil illa man sha Allah akwai fafazi'a duk wanda ke sama da ƙasa zai firgita sannan wannan kashiya din tusmiru mahabbatallahi tana haifarwa da mutum san Allah da kuma aikin da'a ga Allah ɗin, sannan sababu sa'adatul abdi fid dunya wal akhirah sababi ne na arzikin ɗan adam duniya da lahira sannan wanda ka ganshi da wannan khashiya din to dalilu hidayatul qalbi dalili ne na cewa Allah ya shirye zuciyarsa sannan abu na shida albu'du anil wuqu fil ma'asi fil ma'asi yana haifarwa da mutum nisanta duk inda ake saban Allah da ainihin wato zunubi domin duk abin da za ka yi ka halatta wa zuciyarka cewa Allah yana sane da abin da kake yi a duk inda za ka yi shi to wannan yana takaita maka ko an sa maka ido ko ba an sa maka ido ma kai dai ka san akwai wanda ya sa maka ido kuma yanzu yadda muke zaune a nan wajen a ce kafin a fara tafsiri wani ya shigo nan an sassa watakila kuɗi ne an ajiye yana shigowa ya waga riga sai gaba kuwa sai ya duka zai damki kuɗin yana dukawa sai ya kan yi sai ga wani ya yi sitin shi da kyamara yana jiran kawai da ya damki kuɗin shi kuma ya danko bidiyonsa tsakani da Allah zai ɗauki kuɗin ko haƙura zai kaga ba wanda zai yadda zai je aikin banna ka daga kayan shirin za ka fara yi kawai sai wani haɗin ɗana shamara shi kuma jirin kawai yake ka fara shi kuma ya fara ɗauka sannan ka ce duk da haka saboda ƙarfin hali sai ka yi dole sai ka fasa to kashiya ita take sawa in mutanen duniya kayan da ba sa ganin ka to akwai wanda ka san da cewa ya san halin da kake ciki kuma duk inda ka shiga shi yana ganin ka kuma ya san me ka yi to wannan yana daga cikin ta na haka sai Allah ya ce mana al-yawma a yau din nan ne fa akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma ne yadda musulunci ya zama shine addinin da za a yi qais bin tariq yake cewa qalat al-yahud al-umar yahudawa sun ce wa sayyidina umar innakum taqra'una ayatan kuna karanta wata aya lau nazalat da lattakhadnaha idan damu jama'ar yahudu akan mu Allah ya saukar da wannan ayat da mun rike ranar ta zama ranar biki duk shekara in ta dawo shine idan sai mun yi biki a wannan rana kamar yadda wasu suka zo suka mayar da addinin musulunci ya zama addinin biki da kowa ya san sai sha biyu ga watan rabi'in al'awal ake da an gama an watsi sai a taro watan sai a raka shi kowa ya ce a taro shi kowa ya ce a raka shi Allahu a'lam sai yake cewa bakala Umar sai Umar yace inni la a'lamu hina unzilat ni na san lokacin da ta sauka wa aina unzilat sannan na san a ina ta sauka ce wa aina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haisu unzilat kai lokacin da annabi yake tsaye a wani guri ma na san san da yake tsaye wannan ayar ta sauka yau ma'arafa ranar arfa ne ya ce wa ana wallahi bi arafa na rantsi da Allah ni ma ina wajen arfa qala sufyan sufyan ya ce wa ashukku kana yawmal juma'a ina kokontan kamar ranar juma'a ne abin ya faru Allah sai ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika muku ainihin wato addinin ku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika ta gare ku wannan hadisi ya zo cikin musnad na Imam Muhammad da sahih al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da sunan nasa'i al-imam ko al-imam ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan an ta'awil ayatul qur'an yace al-yawma akmaltu lakum ayyuhal mu'minuna yau ne na cika muku ya ku masu imani fara'idi alaikum wa hududi duk abin da na farlanta muku da kuma doka ce da na riga na ja layi na cikar a tsallaka ta wa amri iyyakum wa nahyi da umarnina da hanina wa halali wa harami da halatta da haramina wa tanzili min zalika da kuma saukarwa ta akan wannan ma anzaltu minhu fi kitabi abinda na saukar a cikin littafina wa tibyani ma bayyantu lakum minhu bi wahayi ala lisan rasuli da kuma bayanin da na riga na gama yin shi ta hanyar annabina yace wal adillatu allati nasabtuha lakum dalilan da na riga na kafa akan ku ala jami'i ma bikum al hajjatu ilayhi akan duk abinda bukata take kira zuwa gare shi min amr na al'amarin addininku. ku fa atmamtu lakum jami'a zalika na cika muku dukkan wannan sai ce fa ziyadata fala ziyadata babu kari fi cikin addinin musulunci Ba'a da hadha al-yawm bayan wannan Ƙalu suka ce wa kazalika hakanan nan fi yawmi arafa Hakanan nan mai arafa amma hajjan nabi sallallahu amma hajjin nabi hajjatul wada'i shekarar da annabi aikin hajjatul wada wa qalu suka ce lam yanzil ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hadhihi al-aya shay'un min al daga wannan duk wani abu da za a ce ga wata doka a yi wani abu na addini ko kada a yi bai sake yi sauka ba da haka suka ce wala ta halilu shay'in wala ta halimu ba halatta wani abu ba haramta wani abu wa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lam yish ba'da nuzul hadhihi al-aya illa ihda wa 80 lailatan bayan saukar wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwana tamanin da ya koma zuwa ga Allah shi yasa al Maliku yake cewa malam ya kun dinan ma idin duk abin da bai zama addini ba a wani can kwanakin na ɗaliban annabi to ba yadda za a yi a yanzu ya zama ainihin wato addini al Ibn Jarir al-Tabari yace wa aulal al-aqwal fi dhalika bis-sawab abin da yafi dacewa da daidai cikin maganganun da malamai suka yi an yi ƙala a ce inna Allah azza wa jalla akbar nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba annabin sa labari wal mu'minina bihi da wanda suka yi imani da shi Allah da annabin annahu akmala lahum yawma anzala hadhihi al-aya ya cika musu ranar da ya saukar da wannan ayar ala nabihi akan annabin sa dinahum addinin bi ifradihim bil baladil haram ta yadda ya kadaita shi bi ifradihim bil haram wa ijlalihi anhu al mushrikina a kaɗaita Allah a matsalaci mai alfarma da haka mu ga Allah ya ce fala ya qarabul masirin harama ba ala alihi hada wannan daga wannan shekara duk wani arne ma kar a bar shi da haka maganan da wasu ke ɗaukowa cewa annabi ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane hatta yi shaɗu Allah ilaha illallah sai sai ya ci karo da ayin Kur'ani. wannan annasu lafazi ne na amma ba ana nufin duk mutanen duniya ba mutanen da suke zaune a yankin masallacin harami na makka su ne annasun da ake magana sannan wannan hadisi ya yi daidai da umarnin Allah ne da Allah ya masa a ƙur'ani ya ɗabbaka saboda me Allah ne ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi saboda addinin Allah amma waɗanda suka yake da aka umartu an uqatilan nas an nasu da suka fara yaƙar annabi su ne waɗanda annabi ya ce Allah ya ce ya yake su umartu an uqatilan nasa a ina aka yi ma annabi umarnin shine wa qatilu fi sabilillahi alladhina ku. wala ta'tadu inna allaha yuhibbul mu'tadin da kuma udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir da haka lafazin annasu lafazi ne am amma ba umum din ake nufi ba ana nufin waɗansu mutane da suka fara yakar manzan Allah ana yin shirka a ɗakin Allah to annabi Allah ya ce tunda sun yaƙe shi ya tashi ya rama kuma har sai ya tsarkake ɗakin Allah an daina bota ma wani Allah wannan shine abinda ya ainihin wato faru da aka sai ya ce Layu khalidu humul mushrikuna mushrikai ba za su yi ainihin wato wa ijla'ihi anhu al-mushrikina da korar da mushrikai suka wa annaba a garin makka hatta hajjahu al-muslimuna dunahum har sai ya zamanto musulmai kadai ke aikin hajji banda su kuma dama zaka ga in ka fito daga jidda da ka zo inda haramin yake zaka ga daga bakin harami an sa haramun alal kafiri an yada kula haram ne ga kafiri da haka mutane su bambanta saudiya idan ana magana ba dukkanta ba ne harami jidda ba harami ba ne riyad capital city ɗinsu asima dinsu babban birnin ba harami ba ne da haka in wani abu ya faru na banna a can to babban mamaki ba ne amma abu na banna ya faru a harami na makka ko a harami na madina to wannan shine babu fasadin da ya kai shi a doron ƙasa da aka yin fasali a haramin makka da harami na madina yana daga cikin guraren saboda kimarsu. ko ina a duniya idan kai niyyar sabo kana so ka yi kana da dama yi sai ka fasa to in ka fasa allah lada zai baka amma a haramin makka da madina kai niyyar yin zunubi ko baka yi ba sai allah ya baka zunubin da aka allah ya ce wa man rufi bi ilhadin bi gulmin? sai ce nuziquhu min azabin ali da haka duk wanda ya nufin banna a cikin garin ko ba kai ba wallahi in ba tuba ba kai sai Allah madaukakin sarki ya dandana maka ba. sai yake cewa fa amma al-fara'id wal ahkamu amma faralla da hukunce hukunce fa innahu qad ikhtalafa fihi hal kanat ukmilat zalika bi yawm am la shin an cika ta a wannan wurin ko ba a cika ta ba to amma dai wannan shine abinda ya tabbata shi yasa alƙaulin raji cikin maganganun da malamai suka yi magana ta ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a suratul baƙara, bayan kammala wahayi kawai sai ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah shi kuma wannan wattaqu yawman dan aya mai ta a cikin Alƙur'ani. rana ce da Allah ya kira ta da sunaye sun fi guda ɗari a Ƙur'ani. sai ce kai wattaqu yawman ku tsoron wani wuni kaga wannan ba wata doka sabuwa aka kawo wacce take da alaka da halak ko haram saboda abinda dama kana musulmi wajibi ne gare ka kai imani da rukunne guda shida a ciki akwai imani da ranar lahira to wannan ranar lahiran za ta zo sai Allah ya gama magana da ita daga nan aka yi shuru ta bangaren wahayi ba a sake ce ma kowa komai ba kawai aka ce wacce uyoman. uyoma al'imamun fakaruddin razi abu abdullahi muhammad bin umar bin hassan bin al-husaini at-tamimi ar-razi al-mulaqab bi rai wanda ya rasu hijira 606 da ya kawo maganganun malamai daya biyu uku akan me ake nufi da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yana gamawa sai ya ce wa huwa allazi dhakarahu al-qaffal wa huwa al ya ce fuska ta gaba wacce almalar kafali ya zaba ya ce ita ce tafi shi ne annar dina ma kana na kisan albattaka addinin musulunci don ba mamaki in an ce an cika ku to ta yi ai ba mamaki ai abinda aka cika shi yanzu ta ba yana da nakasu ku yana da tawaya sai yanzu ne aka cika su kamar yadda annabi ya ce wa mata na kisatu dini na kisatu akali sai wasu ba su fahimci na kisa to akalin ɗin ba da kuma na kisa to dini na ƙasar mata a wajen addini ba wai ana nufin a'a ta waya ba ne shine namiji yana yin sallah kamila ita kuma mace idan jinin al'ada ya zo ba ta yin sallah kamila a wata shine na kaso a addini saboda ai ana kiran sallah ita kanta da matsayin addini ɗaya sannan na kisa to akalin abinda Allah ya faɗa ya ce wasu shidu shahidai ne min rijalikum sai ce faɗin lam ya kuna rajulaini fa rajulun sai ce wa mar'ata ne don tardano min shuhada Shi ne kawai na kisatu a kalin a wajen shaida wasu shidu shahidai ne min rijalikum a samu maza biyu fa in lam ya kuna rajulaini in ba a samu maza guda biyu ba to fa rajulun a samu namiji ɗaya wa mar'ata ne sai a samu mata biyu Min mantar dauna min shuhada cikin wanda kuka yarda da su za su ba da shaida me hikiman kawo mata biyu gurin shaida an ta dilla ihdahuma fa in yi al-ukhra idan ɗaya ta manta to sai ɗaya ta tana ma Shi shine na kaso ainihin wasu a bangaren abin da ya shafi hankali ɗin. sai yake cewa bal kana abadan kamilan har abada addinin musulunci cikakke ne yace ya'ani kanati shara'i'un nazilatu shari'ar musulunci wacce take sauka min indillahi daga wajen Allah fi kulli waqti cikin kowane lokaci kafiyatan fi dalikal alwaqti a wannan lokacin shine gurgurdan abin da yake bukatuwa zuwa ga mutane ina ba ta an fahimta duk abin da kaga ya sauka na wahayi a makka to iya bukatuwar mutane kenan shi yasa Allah ya saukar da shi dan shi yasa yace wala ya atunaka bi masalin illa ji ina ka bil haƙi wa ahsana tafsira in an zo da matsala Allah ya ce kuma za mu zo maka da bayaninta wannan shi ne sai yake cewa illa annahu kana aliman fi awwal waqtil mab'ath illa sai yake cewa bal ya'ani بل يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت fi في ذلك waqti. إلا annahu ta'ala. sai dai shi Allah madaukakin sarki kana aliman fi awwal waqtil mab'asi ya san cewa farkon lokacin da aka aiko dan sako bi anna ma huwa kamilun fi da fi da fi fil yawm fi hadha al bi kamilin fil gadi abinda zai zama cikakki yau ba shi bane cikakki a gobe wannan yasa muka ga cewa hatta a cikin ayin qur'ani aka dinga samun annasiku wal mansuku za a ce muku ku yi abu a matakin tajiribi daga baya in kun fara sai a ce ku bar shiga wani saboda sai an bi da mutane mataki-mataki sai yake cewa wala salaha fihi wato yake cewa bi anna ma huwa kamilun fi hadha al-yawm laysa bi kamilin fil gadi wala salaha fihi fala jarama da haka abin da yake ya cika yau zaka ga abin da yake ya cika yau sai ka ba shi bane abin da zai ka gobe sai da manta abin zai dace da yau ba shi bane abin zai dace da gobe da haka za mu ga hatta ƙur'anin abin da ya dace da makka ba shi bane ya dace da madina hatta usulubin larabcin da komai an sha sa aka samu wani mara mutunci a sudan kwanan nan yake cewa in an ɗauki surorin makka da ko ba matsala don magana ce kawai ya za a bauta ma Allah ya za a yi tauhidi ya ce duk inda bala'in yake da maganan jihadi da waya ya su wurin madina ko da aka ƙurani in ana so a zauna lafiya yanzu dole fa duk wata sura da aka ce madaniya ce a ƙur'ani to aka wadda ya ita dan duk maganan bala'i da jihadi wallahi kwanan nan a sudan wani ka wannan bala'i eh yace duk maganan ce to zaka ga hatta uslubul larafin da komai yanayin makka ba shi bane yanayi na madina abin da ya dace a makka ba shi bane abin da ya dace da madina sai yake cewa fala jarama yanzu yansahu ba'da subuti wa kana yazidu ba'da al da haka ba makawa ba laifi bane kaga wani ya shafa wani abu bayan wani abu ya tabbata wani abin ya karu bayan babu wannan abu yace wa amma fi akhir zamanil mab'ath amma karshen a rayuwar manzon Allah fa anzalallahu shari'atan kamilatan Allah sai ya saukar da shari'a cikakkiya wa hakama bi baqa'iha ila yawmil qiyamah kuma ya hukunci da wanzuwarta har zuwa ranar tashin alkiyama fashar abadan kana kamilan shari'ar musulunci har abada kuma cikakkiya ce illa annal awwala kamalun ila zamanin maksusin sai dai farkon lokacin da alkur'ani ya fara sauka ta lokacin kamala ce ta zamani wani lokaci ke bantatti wasa ne wannan kuma kamalar da Allah ke magana a nan wajen kamalun ne ila yawmil qiyamati kamala ce ta Allah ya riga ya gama saukar da addini ba a buƙatan ƙara shi ko rage shi tun daga wannan ranar har zuwa ranar tashin alkiyama yace fa li ajli hadha al ma'ana qala saboda wannan ma'anan ne Allah ya ce mana al yawma akmaltu lakum dinakum haka duk wanda ya zo ya ce to ga wani abu addini yana buƙatar sai an ƙara eh sai an rage to kaga akwai matsala wanda yana daga cikin matsalar bid'a kenan zuwa su ta ƙara ƙara a addini ko mutum ya zo ya kawo a ba addini kamar magana sai ce ka kawo inda aka ce kare wannan fa hauka ne fa baban matsala ba ta irin yau da annabi yana zauna a garin madina makka shekara arba'in da Allah bai aiko shi ba ya miƙi ya ce Allah ne aiko shi ce musu ya kullau sha Allah ma talaituhu alaikum ma adrakum bi faqad labistu kuma umran min qablu da Allah bai ga dama ba da ban zo na karanta muku Qur'anin nan ba da ban sanar da ku shi ba ai na zauna cikin ku shekaru masu yawa san da Allah bai aiko ni ba ai ban miƙe na ce Allah ne ya aiko ni ba a garin Makka da Allah bai ce ai azumi ba annabi ya tashi ya ce mutane su fara azumi da Allah bai ce ai zakka ba ya miƙe ya ce to duk abin da yake ibada ne baka tashi ka fara wani aiki sai idan an samu inda Allah ya saka yace kai to kai in ka zo ka fara wani abu kace addini ne sai aka tambaye ka to kai ne ya kamata ka kawo dalili ka ce ga inda Allah ya saka ga kuma yadda annabi ya koyar da abu shi kenan ba rikici amma ka zo ka yi abu a ce ina dalili ka ce wai a kawo maka dalilin da ya ce kada ai wannan kare na hankalin mutane ne ko dai ya nuna cewa jahili ne kai baka san addini da ka'idodinsa ba ko ya nuna kai mutum ne kai dan son zuciya ne dan dan son zuciya babu abin da ba zai yi ba saboda haka haka za ku ga wanda ma ake ganin suna sanye da riga ta ilimi haka suke wannan wautar da sunan ilimi sai mutum ya abu sai ce wai a kawo min inda aka ce ka kai dama da kai ba wanda ya saka ya kamata ka samu dalili tukunna an saka ne an ce kai shi yasa mu ga ai abubuwa in an tambaye annabi sai Allah ya ce kul ka ce kaza ne kul ka ce musu kaza ne kul ka ce kaza ne kul ka ce kaza ne haka duk abin da za a ce ibada ne dole a samu waye ce yi. in Allah ne ya ce ai ko annabi ne ya ce ai to za ka samu kuma Allah ba zai kyala annaba haka ba dole annabin sai ya wa mutane bayanin ga yadda za a yi sannan sai ya faɗi lokacin da za a yi sannan ya faɗi inda za a yi ibada amma ba haka kawai addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin abin da mutane za su gane maganan wa ma arsalna ka illa kafatan linnasi to ka duba ka gani in ka ga addini irin sa ake yi a Kaduna da Kano da najeriya da wannan addinin na annabi ne yanzu sallah raka a hudu ita ake a najeriya ita ake a niger a kamaru a chadi ita ake a saudiya da amerika da ingila raka a hudu sallah a azhar raka a uku magariba hudu isha'i biyu saboda ya dace da wa ma'ar sannata illa kafatan linnafi amma da kaga ana yin addini kaga abin da ake a nan garin kaduna ba shi ake ba a kano sannan kuma sai aka ce maka a'a da nan nan kaduna da na kanan duka duk annabi ne Allah ya aiko shi da shi kasan ƙarya ne kawai cuwa-cuwa ne kawai ake Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu da aka Allah ya ce a famanin tsurra wanda aka buƙatar da shi wato famanin tsurra ila tanawuli shay'in wanda aka buƙatar da shi zuwa ga sai ya ci wani abu mimma harrama Allah cikin abin da Allah ya haramta mimma sabaka zikiru wanda ambatansa ya gabata lidaruratin saboda wata lalura alja'atuhu ila zalika wacce ta tilasta shi zuwa ga hakan to fala ba a safi zalika babu laifi a cikin wannan fil makmasatin shine halatul ju'i shadid halin yunwa mai tsanani idan ka bukatu to yanzu ga tambaya mun faɗa mun ce Allah ya ce hurrimat alaikum almaitatu mushe ko والدم جني ولحم الخنزير ناما الذي وما أهل به لغير الله دك وإن أبو بند أكا حرمتا idan ka shiga cikin matsananci na hali na yunwa idan baka ci ba za ka mutu Allah ya yarda cewa a nan wajen famani tsurra wanda aka buƙatar da shi fi makamasatin ya shiga cikin halin yunwa matsananciya ghaira mutajanifin lil ismin shine ghaira ragibin firtikab ismin ba wai ya ci bane saboda yana kwadayin ya saba ma Allah to fa inna Allah ghafurur rahim to mun faɗa mun ce cin wayannan abubuwan suna da cuta a jikin dan adam ko to shin yanzu wanda yake tsananin yunwa idan ya ci cutar da ke jikin wayancan dabbobin za ta shafe su ko ba za ta shafe shi ba to shine malamai suka tattauna cewa Allah da ya haramta a can ya kuma ba da dama a nan ya ce in an shiga matsala a yi to ya san cewa a can za a cuta a nan ba za a cutu ba wannan shi ne abinda yake ainihin wato tabbatacci da haka za mu ga ya zo a cikin hadisi na imamu ahmad manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allah yuhibbu an yi uta suhu. allah yana so a zo rangwamansa kama ya karahu an yi uta ma'asiyatuhu kamar yadda yake kin idan ya ce abu sabansa ne a je masa Allah kowa ya san bai san wannan to in ya kawo mana abu ya ce ga rangwame haka yake so mu karɓi rangwamansa domin duk wanda yake mai karamci ne in yi maka karamci yana so ka karɓi karamcinsa takai watsi da shi sannan haka aka sake ruwaitowa cewa inna Mallam ya yaf'al rukusatan lahi kana alaihi min al-ismi mithlu jibal arafa wannan an kawo shi da siga ta mabni lil majhul wanda ɗalibin hadisi ya san cewa siga ce wacce take da kuma matsala da ruya da hukiya da makamantansu sai dai idan ba malamin hadisi bane yake magana to wannan shine idan wato lalura ta ainihin wato gitta za mu ga akwai famanit turra mantin nan ismu shartun ne akil da haka zai zamanto a mahalli na mubtada kuma kayan aiki ne na sharadi da haka fa Shi shine fa'u a fi jawabin sharti na wancan man ɗin. to wanda ya riga ya shiga cikin matsuwa ba ya ci ba ne don kawai ya kwaɗayin yana so su yayi zunubi ya saba ma Allah wannan babu komai a kansa shi yasa na sha faɗa na ce in kaga ka wahala a addini to wani ne wahalar da kamar yadda malamai hausawa a arewacin najeriya suke so su dinga wahalar da wasu saboda al'adarsu ba saboda addini ba na yi magana na ce yanzu wannan kayan wannan kayan da riga haka al'ada ce ta bahaushen arewa kawai to sai bahaushen arewa da malamanmu da kowa sai ya ɗauka cewa wannan shigar ita ce addini duk wanda bai da ita bai da addini aka maka ɗauka kuma wani abin ya mana tasiri so da aka ya kamata a kiyaye wannan shi yasa muka ce mu ba 'yan zafin addini ba ne a hankali a hankali muke bi da haka shari'ar musulunci ta kawo ar akwai al'azimatu. in kai ɗan tashin hankali ne yanzu ba muna cikin watan ramadana ba ne. me sa annabi ya ce laisa minal birri as fi safar bai daga cikin da'a ga Allah yin azumi cikin tafiya sai suka ce azumi iri biyu ne akwai azumin da mai shi cikin tafiya zai yi ba matsala yanzu wanda ya taso in akwai jirgin sama daga Legas zuwa Kaduna awa ɗaya yana cewa ma awa ɗaya bai wuce awa ɗaya to da ka je kawai ka hau jirgi fu shikenan in karfe biyar jirgi ya taso sai ka karfe shida za ka duro nan haka duro gida a zuwa sha ruwa da su mai wahala a ciki don kai azumi amma wanda zai bi ta mota ya awa goma sha bakwai ko ashirin yana tafiya Ka ga wannan ya je ya azumi ya sha wahala a hanya ana makaɗa mai ruwa yana suma da sunan ban Allah kawai jahilci ne bai ma san abin da yake ba to wanda bai san ka'idar ilimi ba sai je ya dauki wancan a'a za ka yi tafiya a Legas a mota ana azumi idan ka fahimci kamun abinci zai ma wahala ka sa ai maka girki a dafa maka kaza ta sha manja ta sha jamiya ka nemi wani katon ka da lemon kwalba da an tsaya wata kwana ka fahimci abin da ke ciki wannan shine ɗa'a ga Allah amma ba ka zo kana azumi ma kai kana suma ana zuba ma ruwa kana ganin kawo wani abin kirki to wasu haka suke daukan wannan tashdidin su kawo shi cikin addini suna ganin kuma sun yi wani abu a ina mu ba ma yadda da wannan akwai sabubba da suke sa a yi riko da rangwame abubuwa ne kamar haka na farko addaruratu lalura idan ta gitta wa hada sabab wannan kuma sababin malamai suka ce mabniyun ala Asalin tashiri'i wa huwa anna ad-darurat mahdura an gina shi akan asali na lallura idan ta gitta tana wa wato halatta abin da yake harami an yi lallura ta ta gitto malamai suka ba da fatawa a rufe masallatai ku. to yanzu an rufe masallaci babu kuma wanda ya san san da za a bude to akwai ka'ida na abin da ba za ka samu duka ba to ba kuma a iya barin shi duka idan ba za a iya zuwa a cika masallaci a yi sallar jam'i ba a haɗa sau yadda aka kama to da a rufe ɗakunan Allah a ƙaurace musu a daina sallar ga baki ɗaya gara a zo a yi sallar yadda ta samu ana raya ɗakunan Allah a haka da adadi na mutane ko da ba shi da yawa ya fi akan a rufe masallaci ɗakin Allah a attala su ba kuwa don ko makkan da madinan da ake hujja da su ai ba rufewa suka yi bayi kowa ya sani suna sallar tarawih Wa ma kawai takaita mutanen akai wannan shine abin da akai dan wasu galibi suna hujja cewa ai in kana magana abin nan ai Saudiya to kowa ya duba ya gani Saudiya rufewa suka to ba rufewa sakai to tunda lalura ta jitta ad-daruratu wannan shine sannan tuqaddaru bi qadariha ana kaddara ta gurgurdan yadda take sai a dubi wannan abu na biyu sababin da ke sa ai riko da rukusa shine raf'ul haraji wad-digi wal wato dauke kunci da takura da wahala wannan shi ma an gina shi akan asali na shari'a shine annal mashakkata, ta at-taysir wahala tana janyo ainihin wato sauki wannan yana ciki sana abu na uku da ke sa a riko da rukusa a shari'ar musulunci akwai a safaru tafiya da haka wa rukasuhu kasiratu rangwamen tafiya yana da yawa kaman halatta wa mutuncin abinci a watan ramadana kaman kasarun sallah da kuma jam'inta kaga wanda ke zauna a gida a cikin watan ramadana kaga babu hali ya ci abinci amma wanda ke tafiya in ya ga dama zai iya cin abinci sannan yana iya haɗa sallah lokacin da ba lokacin haɗa sallah ba ne saboda tafiya sannan yana iya yin ƙasaru na azahar da la'asar da kuma isha'i amma wanda ke zaune a gida babu damar yin haka to tafiya na cikin abin da ke sa a yi ruku da arrukusa sannan abu na hudu akwai almaradu rashin lafiya yana daga cikin rukusar rashin lafiya shine akwai halatta yin taimama lokacin wahala wannan yana ciki ibahatu tayammum inda mashaqqati istimra'il marid alma lokacin da ya zamanto mara lafiya akwai wahala ya amfani da ruwa sai a halatta masa yin taimama sannan haka nan ko miƙewa wajen yin sallah lokacin da tsayuwa zai masa ainihin wato wahala sai a ce ya zauna ko kuma yin azumi lokacin da baka da lafiya sai ka yi mai za ka wahala sai ka ajiye azumin ka ci abinci bayan ramadana sai ka rama sana abu na biyar da ke sa a yi riko da rukusa akwai al'ikirahu sannan akwai annisiyanu akwai a tilasta maka yin abu sana akwai mantuwa wannan yana daga cikin waɗannan dalilan da suke sayin haka wa mimma idullu ala annahuma min asbabi takfifi yana daga cikin dalilan da ke sa aiwa mutum rangwame riko da rukuta maganar annabi da yace inna allaha wada an ummati alqata wan nisyan wa mastakrihu alayhinna al-imam sa'd yana cewa wal khata'u wal isra'u wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahman lakin ma al-itlaf yasbutu al-badal sana na shidda akwai al jahilci yana daga cikin dalilan da ke sa mutum ya yi riko da ainihin wato ruksa mutumin da ya sha giya saboda jahilci bai san hakikanin hukuncin ta ba addini ko ka aika a siyo maka wani abu abu ne wanda ake sha na al'ada wanda ka aika sai canja sai ya zubo wani abu a ciki na maye sai ka sha tunda baka sani ba wannan bai daga cikin abin da zai sa ko ta bayyana an ji kana warin giya a ce a tsayar maka da haddi don baka sani ba sannan abu na bakwai akwai al'usur wa umumul balwa wahala da kuma abin da ya game gari kamar sallah tare da najasa wanda aka yi rangwame a kanta yanzu galibi idan kana da ciwo a jikinka ruwan kulji ya dan fashe za ka gaba ka rasa shi wannan da jini jini kuma na jasa ne to in aka ce duk wanda yake da dan ciwo a jikinsa akwai jini tun da najasa ne ba zai yi bai sallah kaga zai zaman akwai wahala haka nan jiya mun yi magana akan ahurriman alaikumul maitatu waddamu ko muka ce aya ta zo ta ce audaman masu ko jinin da ke kwarara shi yasa saboda shari'a ta san cewa galibi da wuya a iya raba nama da jini sai ta ce audaman masu amma yanzu ka je ka gasa kaza ko rago bai gama nuna ba da rago dan jini jini a jikin shi bayan wancan da aka yanka ya fata idan ka ci ka saba ma Allah baka saba ba dan shari'a ba wannan jinin ta haramta ma to wannan na daga cikin sababin da ke sa a riko da rukusa sannan abu na takwas akwai annaksu wato tawaya yana daga ciki wannan nau'i ne na ainihin wato abin da ya shafi fa innahu nau'in min al-mashaqqa is yayin da innan nufusa ita rayukan ɗan adam jubilat alal kamari wato an ɗabi'antar da ita akan wato cika abu da aka fana sabahu a tafifu kuma abin da yake dacewa da ita in ana so ta cika abu to shine sauƙaƙawa fit takalifati wajen in an sa maka abu yana daga ciki shine rashin kallafa ma yaro ƙarami yanzu ga wannan nan yanzu wannan ka ka sai ya yi sallah wajibi ne a kansa ta yaya za a yi ta ko su kira sa shi da ya ga wani yaro ya gangaro da wani abu gudu zai da gudu ya kyale ta ya baka nan ka ta sallah ka kai kaɗai kamar karamin yaro haka nan mahaukaci haka nan mace ba a kallafa mata irin abin da aka kallafa ma namiji ba wajen jihadi domin tun da Allah ya ce walaisa zakaru kal'unsa a wannan babin Allah ya san abin da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba shi yasa sai bai zama wajibi ga mata ba to wayannan duka suna daga cikin bayanai da suka kunshi abin da ya shafi asbabun rukusa magana ta ƙarshe wannan jimla ta fa inna allaha ghafurur rahim wato hadhihi aljumlatu hiya hiya ta'lil wannan jimla ita ce dalili fil haqiqati li jawabi shart muqaddar ga jawabi na sharadi da ya gabata na faman naka wat taqdiru taqdirin zantan shine famanisturra fala yakhsha iqaballahi li'anna allaha ghafurur rahim duk wanda bukata ta tilasta shi ya ci abin Allah ya haramta to kada ya ji tsoro ko ya ci Allah ba zai masa ukuba ba wannan shine ta aliliya din to wannan karkashin sa ta aliliya din wannan fa'ida ce wuya. wataƙila sai in mun sake samun gaba sai in faɗa akwai abubuwa wajen guda goma sha biyu ko sama da haka akan jimla ta ta'aliliya yana daga cikin abin da ake gane ta'alili da shi shine fara jimla da inna shi yasa zamu ga Allah ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim da haka wasu malaman a wajen li'irabi za ku ji sun ce inna harfu nasbi wa taukidin wa mashabbahun bil fi'l sai maka wa ta'lilin akwai dalilin da ya yasa ake yin taukidin nan Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh